kaga a nan din da yawa gaskiya malamai sai mun kara sai kun kara lura sai mun dan ne ɗaya na gefen kuɗi <laughs> so amma shi ne matsalar shi ne kaga gaskiya mata su da yawa suna ganin malamai kamar kun fi masu sauki wurin tasirifi akan sauran mutane sai suna ganin kamar ku kuna da ra'ayi da su akan sauran al'ummomi akan sauran jama'a ku malamai kenan kuna da sha'awa da mata fiye da sauran wa'inda ba su din ba to wannan yana daga cikin abubuwan da zaka ga da yawa suna ganin cutu don haka suna ganin ita kamar wani abu ne mai sauki gare ta ta shiga gaban malami ta taimakon shedan to abin da ke faruwa malam shi malami da malami da likita da alkali mm-hmm. wa'annan mutum guda uku mm-hmm. abokan sirru ne na mata da malami eh. da alkali da likita eh. Eh. abokan sirrin mata ne Hmm. saboda idan mata suna da damuwa wannan dole su ce wajen su kuma dole su su saurare su sannan kuma matsalolin da yawa na sirru ne hmm. wanda suna neman mafita ne da inda za a taimake su to kaga yasa aikin soke da hatsari amma kai a matsayin mai mara lafiya a lokacin da ka zo ka ya kamata ka gane yanayin tsarin ma mai maganin ai duk mutumin duk mai maganin da zai zo shi baya so a sa hijabi hmm. ko kuma ba damuwar shi bane a wace ka ga tsaraicin mace tun daga nan kamata tarbiyyar ka ta fara nuna kai wane ne ina kake so a ji to game da wayannan mutanen ba zai yiwu ba ka raba alkali da mace dole za ta zo wurin ta faɗi sirrin wata damuwa da take da shi a taimake ta haka nan likita haka nan malami to amma su ne yafi kamata kenan su ji tsoron Allah fiye da sauran mutane sannan matsala da kace na mata da yawa mazan su ba sa gamsar da su wallahi wannan damuwa akwai akwai ta sosai malam a cikin magana da zamu yi kuma mun tsarin mu na zamantakewa da yawa wurin aure malam mutane kai aure ake yi ido rufe amma tsarin aure mm. ya kamata mutum ya samu ilimin auren ba ai mutane da mace da namiji duka akwai wanda in ka kalla zaka iya ba su zaka iya wajin din su mm-hmm. zaka iya ba su matsayi ta fuskan sha'awa ko rashin sha'awa mm-hmm. kamar ya ga mutum wasu wani ah, to shi ma karatu ne mai zaman kanshi ita ai da karatu ne za mu yi malam da sauran mitin mu biyar akan wannan fanni za mu ƙara shi abu haka da sauran don abinda ita wata uh, maryam ibrahim fotoci to mu da mu yi aure ba ta yaya mu yi mu gane wannan namiji shi ya kamata mu aura ko ba shi ya kamata mu aura ba malam uh, to in ka duba yanzu za ka ga cewar to ta ba za a fahimci wani ilimi to su dai maza da ke yawanci su ne arjalu qawamun ala nisa mhm. su Allah ya ba wa ragamar aure dan kai ne kake yadda kama ga mace kace kana mhm. ka san yaya ta gida take wace irin bukata kake biya mata sannan abu na biyu ya kake gyara matar wurin ma kai sha'awar ta ka gane magana da za gane dai to yawanci su mata ai su kawai aurar da su ake da yawa ma mu a ƙasar nan ba a cika sauraron mace wurin samun ra'ayin ta cikakke ba akan ta da aure wanda kuma tsarin musulunci ya ba mace yanci ga wanda take so to amma idan namiji ne ya zo ya rakito kai saboda mutuncinsa da kana ganin sa a masallaci mutumin kirki ne to ka dauke sa ka bashi kila ta gidan ma ba iya gamsar da ita kaga an cutar da ita an cutar da ita to kaga akwai abubuwan da ya kamata a duba kenan shi yasa shi tsarin aure a musulunci abu ne da abu da yawa ake dubawa ka gane magana mm. to kuma ga wata damuwa da take damun mu mm. shedan yawanci yakan yi tasiri ga mutane da yawa wanda wani ma ko mata sai yake nema sai ya halatto da wata alayi yake samun gamsuwa mm. wannan matsala ce mai zaman kanta to duk lokacin da hankalinka yake kan wasu baka iya zaman samun gamsar da ta gida ita kuma ba ta da inda za ta je kai ne kai ne ya halatta ma ka kara auren kuma da yawa maza wasu ma suna ga wai abun kunya ne ka zo ka samu malami ka ce kai ba kana da gazawa ta wannan magana a taimake ka da magani mm. ai da yawa abincin da kake ci da yanayin abubuwa su suke hana jini ya yi circulating mai kyau a jikinka mm. wanda babu refreshment ba za ka iya samun magamsar da iyalinka yadda ya kamata mm. to gaskiya mu wannan babi ne mai zaman kanshi wanda da yawa maza suna taimakawa mata ba daidai ba ne haramun ne mace ta nemi bukata ta wata hanya wadda ba ta hanyar mijinta ba bukata ta sha'awa amma wajibi ne shi kuma wanda Allah ya daura wa nauyin ya tsaya ya ga yayi abin da ya kamata ya gamsar da ita dai ita sha'awa kamar abinci ce duk lokacin da mutum yake da yunwa dole sai ka bashi abinci zai ce koshi mm. to sha'awa ma auren me yasa aka yi shi dan a samu gamsuwa da tara wannan bangaren wanda in aka samu rashin tare shi ko auren ya tabarbare ko a samu fasadi cikin mutane kusan korafin da su mata suke shine da yawa zaka ga mace eh, namiji idan yana sha'awar iyalinsa kawai ala ayi halin sai an yi dai insha Allah za a zauna lafiya amma ba kasafai mu maza muke kallon nasu bukatar ba ma eh to kaga ai wannan tarbiya ce matsala ce tarbiya kai da kake da tsoron Allah ka san haƙƙinta a kanka kuma Allah zai tambaye ka da haka akwai sanda kake jima'i ba dan kana so a ranka ba kana yi ne saboda ka sauke haƙƙin da Allah ya daura maka shi yasa zaka gani kuma duk wanda yake tawaye irin wannan haƙƙin zaka ta harkokin sa na rayuwa bai tafiya inda ya kamata ko rashin kula da ai da yawa ai wannan matsala ce mai zaman kanta da yawan mu muna kuka da yanayin rayuwa da wahalhalun da muke ciki hmm. wallahi kananan haƙoƙi ne muka danne ba mu dauke su komai ba kai akwai malam ai wannan kama yi nisa akwai matan da ba ma jima'i ya dame su ba kulawa a zauna a musu magana ta soyayya da ake da kaza ka san shi malam bahaushe a layi ake soyayya hmm. amma mace ta zo gida shikenan magana ta kare da yawa wannan damuwa shi yasa za ka ga mace kullun yanzu da harkar social media ta yawa tana yin chatting da wasu ai ta samun matsaloli matan aure suna alaka da wasu wanda wannan kaga matsala ce mugunyar dabi'a ce wadda take haifarwa al'umma matsaloli da yawa da yawa to saboda haka mu sani haƙi ne wannan abu to abin da nake so na yi magana akai shine na farko manzala sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi wannan duniya ya zo ya karantar da mu tarbiyya wadda za ta kyautata alaƙar mu da Allah kuma mu samu kariya daga sharruka da fitinu na rayuwa manzala sallallahu ya karantar da mu azkar safiya da marece kwanciya bacci shiga bayan gida fita sa sutura cirewa duk abin da zaka yi sai da musulunci koya maka ya zaka yi gwargwadon girman dan aike gwargwadon girman aiken Allah ba zai aiko manzo ya ta karantar da wannan azkar din bai koyar da mutane wannan ilimin azkar ya zama kawai bai da wani muhimmanci maza sallama ya fi kowa daraja Allah ya zabe shi ya girmama shi ya dauka shi fiye da kowa to sakonsa kuma ya fi kowane sako girma da haka wannan azkar da ake ta cewa mu dinga yi din muhimmancin su na farko za su ba mu lada mai yawa na biyu za su kare mu daga dukkan wannan fitinun da muke ga sun yawa da na dan adam da na aljanu don haka babban sako na ne yau duniyar musulunci mun yi muna wasa da bangaren azkar bangaren azkar sufur za ka ga mai gida zai tashi da 'ya'yansa da matan shi ba damuwarsa ba ce zauna da su kun yi ko ba yi ba ku tashi mu yi sai da gida bala'i ya tunkaro gida ya ta ɗauko malamai ya ɗauko boka ya yi wannan a kasa samun mafita da haka babban abu shine tarbiyyar mu ta zama mu musulmai ne a duk inda muke kuma gidanmu ya dinga nuna hakikanin hoto na musulunci dan a cikin gidajen